Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan yadda aka samo sunayen jihohin Kano da Katsina. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla. Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa ina aka samo sunayen jihohin Kano da Katsina a arewacin Najeriya? Sannan kuma shin ko Kano da Katsina kalmomi ne na harshen Hausa? Wannan tambaya ce da ta fito daga Ben Sharif daga Senegal. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar kanon Najeriya Abubakar Abdulkadir ɗan gambo ya tuntuɓi labba kundum masanin tarihin al'adu da harsunan Afirka ga kuma yadda zantawar tasu ta kaya. Um, yau wato uh, mai tambayar yana cewa yana so ya sani a ina aka samu sunayen jihohin kano da katsina da ke arewacin najeriya a asalin sunan garin kano a sunan mutum ne sunan shi kanoki a tarihi ya nuna ya fara makeri ne makeri ne ya fara zama a gaya daga gaya ya taso ya dawo inda kano take yanzu ya zauna a daga nan gari ya bunƙasa saboda yana yawan dabbobi wanda kita da su kuma gashi makeri to ya zo ya zauna shi ma tarihin sunan garin kano a yana da ƙauli da yawa amma mun ɗauki ƙauli guda biyu na harko na shi kanoki da ya zo ya zauna a gaya makeri daga baya ya zo ya dawo inda Kano take yanzu ya zauna sai kuma ƙauli na biyu a Kano Chronicles ya nuna a Bagauda a jikan baya jidda shi Abu Yazid to shi ya kawo garin Kano kuma shi Bagauda sai eh, ya zo bayan Kano ki to wannan shine dai kauli guda biyu amma asalin yadda aka aka samu sunan kano daga kano kini sai ita kuma katsina a katsina a tarihi ya nuna an samu asalin sunan garin katsina daga iccen kuka wanda yake a durbi ta kushe a ƙaramar hukumar mani a yanzu a shi wannan katsi a wanda suka fara zama wurin su ne durbawa wanda ya fara sarki shine kuma yau a can aka fara zaman mulki ya fara a katsina tun karni na ɗari tara daidai to a ƙauli na biyu ya nuna a matar sarkin katsina muhammadu korau ita ce ana ce mata katsi ta yi yaji ta nihi gidan abokin sarkin katsina muhammadu korau buga a garin bugaje nan yamma da katsina kaɗan babu nisa sosai bai wuce kilomita goma zuwa goma sha biyu ba zuwa Bugaje. to da ya taho neman matar shi daga durbi ta kusheyi da ya zo katsina inda katsina take yanzu ya iske wasu mutane wasu bugaji masu na da dabbobi su ma da raƙumma sosai to a nan ya tambaye su ko sun ji labarin a katsi to shine suka ce mashi eh, sun ga wucewar katsi a matanihi gidan buga can abu gaji to masana sun ce a ta nan asalin sunan garin ya samu asali a matar korau wannan shine kauli na biyu ita ake ce ma katsi wannan zuwa da ya yi ake cewa katsina ina sai a ce mai katsina gidan buga to an ce daga nan garin ya samu suna a asalin sunan shi. Uh, to sannan uh, mai tambayar kuma yake so a yi masa uh, ƙarin haske shin cewar shin Kano da Katsina kalmomi ne na harshen Hausa ko kuwa ba kalmomin Hausa ba ne? Eh, da Kano da Katsina duka waɗannan kalmomin na, na kalmomin Hausa ne. Saboda asali da bagauda da ya fara mulkin Kano da kuma yau da ya fara mulkin katsina dukansu hausawa ne da kano da katsina suna cikin ƙasashen hausa na farko suna ɗaya daga cikin ƙasashen hausa na farko kano da katsina Eh, dukan suna cikin kasashen hausa na farko. to sannan sai mai tambayar kuma yake so ya sani shin menene alakar sunayen na kano da kuma katsina da daular kanem borno ko harshen kanuri na al'ummar jihar ta borno kenan. Eh, da kano da katsina a kai tsaye ba su da alaka da yaren kanuri ko kuma daular borno amma suna da alaƙa ta a larabawan da suka shigo ta kanin borno suka shigo daga suka shigo ta borno suka shigo ƙasashen hausa don suna ɗaya daga cikin mutanen da suka ɗabbaka addinin musulunci ko kuma suka ba da ilimin addinin musulunci mai kyau a ƙasashen kano da katsina tun shekarun baya sosai e, wannan alaƙa ita ce alaƙa da ta alaƙanta su da ƙasashen hausa saboda larabawan afirka da ake ce ma babas da turanci to su wasu sun shigo ta borno wasu sun shigo ta nan nijar yanzu amma mahiya yawa ah, waɗanda suka shigowa sun shigo ta daular borno ne zuwa kasashen hausa yawanci duk abin da ya kawo su daga kasuwanci sai ɗabbaka addinin musulunci an gaida ɗan gambo da wannan zantawar tasa shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international rfi muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan rfi hausa tambayoyi at gmail.com sannan daga yanzu ana iya amfani da sabuwar lambar nan kamar haka alamar ƙari uku uku shida bakwai hudu hudu sifili biyar ɗaya shida biyu shida domin aiko da saƙon murya ko kuma rubutacce domin neman amsoshi game da tambayoyi da kuke neman ƙarin bayani a kansu a cikin shirin tambaya da ansa da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ke cewa Assalamu alaikum RFI Hausa. Don Allah ku taimaka mana da bayanai kan yadda birnin Goma ke da muhimmanci ga 'yan tawayan M23 na Congo. Wannan tambaya ce da ta fito daga Mu'azu Kabiru Chigumunka, a kasuwar Alaba International da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Dangane da wannan tambaya ce, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya zanta da Comrade Abdullahi Yalwa. masanin tarihin ƙungiyoyin 'yan tawaye kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tala'ari da ke garin bauchi ga yadda zantawar tasu ta kasance yana da kyau mu sani cewa su wannan ƙungiya da ake kira m23 lakabi ne da suka shahara da shi amma ba shi ne asalin sunansu ba asalin sunansu a turanci wato congolese revolutionary movement ƙungiya ce da suka kira kansu na juyin juya hali da suke ansa suna na 'yan congo masu kawo ko juyin juya hali ko wato gwagwarmayan juyin juya hali an kira su da m23 a turance kamar yadda aka sani sakamakon wani tasiri da suka samu a cikin tarihinsu ranar wato 23 ga watan march wato uh, mayu kenan a hausa ko maris, maris ranar wato 23 ga watan maris na shekara 2012 ya kasance wannan rana na musamman wadda suka kaddamar da wani uh, wato wannan kungiya tasu suka yi wani hari na musamman inda suka kwace shi wannan laddi na kibu wato babban birnin sa. wannan gari da ake cewa ita birnin goma sakamakon haka dubban mutane suka zama an raba su da muhallinsu kana wasu suka rasa rayukansu da sauran abubuwan da suka biyo baya to tasirin wannan al'amari na ranar 23 ga watan maris na 2012 shi ya kawo aka musu lakabi wato da maris 23 sakamakon haka sai aka takaita sai ya zama wato m yana wakiltan watan march wato maris kenan da hausa a 23 wannan rana na 23 maimakon a hada da shekaran 20 2012 eh, zai zama ya yi tsawo shi kenan dai sai aka takaita sai suka zama wannan shine suna da suka shahara da shi har ya goge asalin sunan da su suka fara sababa kansu da shi amma to menene su burinsu ne me suke son cimmawa da kwace wannan yanki da suka yi to na daidai birnin goma yana da kyau mu sani a birni ne ko yankin kibu gaba daya wuri ne da majalisar ɗinkin duniya ta ƙarƙashin hukumar ta nan da ake cewa unesco ta ayyana su a wajen a cikin wajaje mahimmai a duniya musamman waɗanda suke da wato abubuwa na tarihi a sakamakon tsaunuka da wadatan tsabtataccen ruwa wadda ake da shi a wannan wuri wato mai kyau ya kasance wuri da ya jawo hankali sannan akwai wasu nau'in gwaggon biri wanda kusan a duniya a nan kawai ake samun su cewa suna fuskantar tsananin barazana na mafarauta da ƙoƙarin karar da su sai ya zama na ita majalisar ɗinkin duniya ta ƙarƙashin unesco tana ayyana wannan wuri a wurin da yake da mahimmanci don a killace shi a kuma tattali rayuwar wa'annan gwaggon biri don su ci gaba da wanzuwa a duniya na ɗaya kenan sa'annan hadda tsananin talauci da ake fama da shi a can ƙasan congo shi wannan wuri yana da ma'adanai a sakamakon haka yana da arziki kuma ya kasance saboda wannan abin da na ayyana eh, yana da wato tarayya na mutane mabambanta a kabilu da addinai da sauran duk abin da ake tsammani don haka yake da tarihi ma na yawan rigingimu sakamakon cewa akwai mutane kala-kala haɗakan gambiza mazauna wannan wuri tun fil azam sakamakon haka an ta samun rigingimu na kabilanci a wannan wuri sannan uwa uba shi wannan laddi na kibu musamman har da shi birnin goma wanda shi ya kasance babban birnin wannan laddi ya kasance yana kan iyaka na kasashe guda biyu kasar uganda da kasar burundi kuma kamar yadda aka sani wa'annan kasashe duka akwai kabila nan da musamman ake cewa hutu da tutsi kuma akwai tarihi na rigima da suka yi wadda ya tasiri har a turanci aka fara amfani da kalmar nan ta genocide wato kisan kare dangi a wancan lokaci sakamakon yunkuri da aka yi na shafe wata kabila daga cikin kabilu to wannan kabila a guda daga cikinsu musamman tutsi suna da tasiri sosai kuma yawanci su ne a wannan kungiya na wannan m23 da muke magana menene ita kasar wanda mai dalilin shigo ta cikin wannan yaƙi don a rahotanni suna cewa tana ba da tallafin makamai a yaƙin mm, dalilin shi shine kabilanci sannan kuma tana da ganin cewa dagulewar makwabciyanta mai yiwa zai iya zama fifitanta musamman game da abin da ya zama na wato almanda hana ko kuma mu ce zagon ƙasa mai tattalin arziki musamman satan ma'adanai da ake ganin akwai a wannan wurare don ta yi amfani da shi wajen inganta nata tattalin arziki don haka sau tarin yawa majalisar ɗinkin duniya take nuna mata yatsa kuma take cewa ita ne kan wangami a dukkan rigiman da ke faruwa har da cewa a koda yaushe aka yi wannan batu tana korewa tare da cewa ba haka ba ne kuma ana zarginta da wato shiga sharar ba shanu a hidiman ita kasar congo har ma da kawo shugabanci don ta ci gaba da juyawa kamar irin yadda ake rayuwa a baya na mulkin mallaka ko aka yi a wannan ƙasa to kusan irin wannan mulkin mallaka ne ya zama na cikin gida ko mu ce na baki da baki wanda ake ganin ƙasar ruwan da take a kaikace ta hanyar amfani musamman da wato jami'an ta na leƙen asiri wajen wato samar da yara ƙanana a cikin aikin soja wanda abu ne da ya ci karo da tsarin koda na yakukuwa ne wato abin da ake cewa uh, yara da ba su kai ko'yan 'yan ƙasa da shekara sha biyar daga shekara sha biyu har ma ƙasa da haka ana horar da su tare da basu makamai maza da mata sannan akwai tsananin cin zarafin mata a wuraren da sunan yaƙi kana da sauran abubuwa da na cin zarafi da shiga haddin mutane ko su da sunan yaƙi wanda ko da dokan yaƙi na duniya wannan abubuwa duka ba su dace ba so ƙasar da dai tana wannan abu ne don fifita kabilancinta hanyar fakewa da shi kabilancin kuma domin samun yadda za ta amfani tattalin arzikinta ta hanyar haddasa fitina da rigima a makwabciyanta. to a ƙarshe mana bayani akan batun tasiri tasirin da ita wannan ƙungiya ke da shi a ɗaukacin wannan yanki ai wannan ƙungiya ta hana sakat kuma ta lagume rayuka domin a tarihin wato wanzar da zaman lafiya abinda ake cewa peacekeeping operations ya tabbata cewa a wannan yanki ne aka fi samar da sojoji mafi yawa na majalisar ɗinkin duniya kuma a wannan yanki aka samu mafi yawa suka rasa rayukansu comrade abdullahi yalwa mana godiya matuƙa da amsa waɗannan tambayoyi godiya nake da wannan dama da gidan rediyo na mai alfarma ke bani to madalla a nan kuma za mu ja labulan shirin a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international da wakilanmu Ibrahim Malam Goje na jihar Bauchi da Abubakar Abdulkadir ɗan gambo na jihar Kano dukkaninsu da ke tarayyar Najeriya da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Naku, Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.